rahotanni daga jihar bauchi na bayanin cewa wani matashi ya rasa ransa a sa'ilin da wani soja ya bude wuta a dandalin da matasan ke zaman dirshen domin tabbatar da cewa sun kare kuri'unsu ga abin da wasu matasan ke faɗa. a daidai wani lokacin da muna inec office na bauchi tun jiya da safe muna gurin mun kwana mun waye gari har yanzu muna gurin so dalilin da ya samu bannan gurin ba muna tunanin idan muka muddin muka bannan gurin da iya zaɓa da iya juya mana zaɓin mu kamar yadda muka yi mun sa abin da yake fara ciki saboda muna da wakilan mu kamar agent agent a wuri kuma sa'annan a ah, mu da muka zaddaya gurin ba wadda isa zai wuce yanzu misali kamar wadda ma ya zo aka ce shine zai faɗa sakamakon zaben sai da muka tare shi muka tabbatar da shine don da mun ce so kama ya tafi kafa sa lalle lalle wasu daga cikin mu suka ba da cewa abbai shi da ya karasa to daga karshe dai mun yanke shawarin kawai ya shiga da mota sa eh jama'a tsaro sun zo na farko kamar polisawa sun zo haka suka nema su wuce muka mai da su don mun ce cajin motan su ma da karshe dai muka ga kuma a ciki muka ce musu su juya a ah. ah, wannan walwalan mu bare yake akan mu ba dalili saboda ah, muka cire mu koma gida mu bi wannan doka na gwamnati da suka saka suna so su juya mana zaben mu ne kamar da suka samu sai dai akwai wani soja ya zo ya harbi wani a cikin mutanen mu daga saukansa kawai ya buɗe wuta har ya kashe wani yaro kuma ya ribi wani tsoho haka a hannu. Zo kare mu da wannan incin mu ne muka zo nan wajen. Saboda mu zo mu kare mu saboda kuma in muka zo din zai kara mana karfin gwiwa shi yasa muka zo nan mu kwana tun jiya da muka taso muka rarrabu bayan suka je ainihin eh, na can wajen kofar eh, mutane suna kawo mana tallafi da abinci da ruwan sha da abubuwa an kawo mana shi. daga jihar gombe kuma labari ya iso mana cewa an faɗi sakamakon zaɓen shugaban ƙasa daga yankunan ƙananan hukumomi guda tara ana jiran isowar na ƙananan hukumomin akko da kuma duku domin a ba da cikakken jimlar ƙuri'un da aka kada da kuma sanin kowaye nasara a zaben a gefe guda kuma rahotanni daga jihohin bauchi da na gombe na bayanin cewa an samu gagarumin nasara a kan mayakan nan da ake zaton 'yan boko haram ne a jihar Gombe a garin Duku da safiyar yau mun samu labarin cewa an kashe na kashewa a yayin da aka kama wasu suna nan kuma ana ta zuwa domin a kalle su a jihar Bauchi kuma bayani na cewa a garin Tafawa Balewa an yi gumurzu inda aka kashe wasu daga cikin maharan sannan aka kona gawarkinsu inda suka gudu suka bar motocinsu wanda ke dauke da makaman da ke kakkabo jiragen sama abdulluhan muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya